الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka wadda ita ce halka ta cikon ashirin a karatun littafin al-muktasar al-akhdari wanda muke yi wannan littafi kamar yadda muka faɗa wannan ita ce halka ta ashirin kuma an ɗan samu tsaiko saboda halin tafiya da bulaguro wannan ya samu muka samu tsaiko amma dai yanzu na samu wacce alfaraga za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya a cikin babi na ƙarshe na wannan littafi wanda shi ne babin da yake magana a kan sujudu sahawi duka dai bayanai sun riga sun gabata a halakat ɗin da suka gabata a baya za mu ɗora kawai daga inda muka tsaya yace wa manil tafata fi salati sahiyan fala shay'a alaihi mutumin da yayi waiwaye yana cikin sallah amma da mantuwa babu komai akan shi kullun ina faɗa a wannan babin fala shay'a alaihi a babin cewa babu babu sujjada qabli babu sujjada ba'di babu sake sallah shine ma'anan fala shay'a alaihi ba wai ana so kuma a halatta maka wannan aikin bane a'a falashe alaihi babu qabli babu ba'di babu sake sallah shine abin da ake nufi kawai sai ce to wanda yi waiwaye sahiyan da mantuwa falashe alaihi wannan babu komai akan shi wa in ta'ammada idan ko da gangan ne yayi waiwayen fa huwa makruhun wannan kam abin ki ne an karhanta ko da yake sallar shi bata baci ba ba zai qabli ba zai ba'di ba amma mu sani waiwaye wanda zaka yi haka ka ɗan ka gewaye ka ɗan wurga kanka dama ko ka juya kanka hagu bai kai duk jikinka ya juya ba amma idan ya juya wannan kam shine ce wa inista da baral qiblata qata salata idan garin waiwayen har sai da ta kai ya juya wa alqibla baya to wannan sallar zai yanke ta wato sallar ta zama yankakkiya dole sai an sake wata daga inda waiwayen ya ja sai da aka juya ma alqibla baya to sallar ta zama babu ita dole sai dai a sake sabuwa sai cewa man salla bi haririn aw bi zahabin aw saraka aw saraka fi salati aw nazara muharraman fa huwa asin wa salatuhu sahihatun yace wa man salla bi haririn mutumin da ya sanya tufa na alhariri kuma sai yayi sallah da wannan tufar aw bi zahabin ko kuma yayi sallah da wani abin ado a jikin shi na zinari wato abin da ya kamata mu sani tufa na alhariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi yin ado da abu na zinare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi ga maza daga al'umma shi so da haka idan ka sa ka aikata haramun to da haramun din nan a jikinka sai kai sallah mai matsayin sallar sai ce sallar tayi amma kai kai laifi zunubinka wannan nasa alhariri da aka haramta maka ko na yin ado da abin zinare da aka haramta maka zunubin yana nan amma fa bai shafi sallar ba kuma ladan sallar ma yana nan wato sallar ta inganta ba za a mata kabli ba ba za a mata ba'adi ba ba za a sake ta ba amma kuma zunubin ka yana nan sai dai zunubin bai taɓa ladan sallan ba an fahimta sai ce au saraka fi salati ce haka kuma hukuncin yake ga mutumin da yana sallah sai yayi sata kun hada sahu da wani kuna cikin sallah sai ka sa hannu a jiyo shi ka zare masa wani abu ko an yi sujjada wani abin shi ya faɗo daga aljihun shi kai kuma ka dafe duk kuna cikin sallah ka boye ka yi zunubi amma shin sallar ta yi ko ba ta yi ba sallar ta yi za ka yi kabli ko ba adi ba za ka yi ba za ka sake sallah ba za ka sake ba sallar tana nan kuma zunubin satan yana nan aw nazar muharraman haka mutumin da yake sallah sai kalli abin da aka haramta masa abinda haramun ne ka kalla sai ka kalla kaman kana sallah mace ajnabiya ta girta gaban ka sai ka kura mata ido zunubin wannan na kallon haramun din nan yana nan amma shin sallar ta baci wannan ba ta baci ba shin za ka yi ƙauli ko ba'adi ba za ka yi ƙauli ko ba'adi ba wato ana so a faɗa maka gidan da zunubi yake shiga daban gidan da lada yake shiga daban so da wannan zunubin wancan aiki naka yana nan amma bai affecting amsuwar sallarka ba ko rage ta a ƙabli ko ba'adi wannan shine matsayin malaman fiqhu amma matsayin malaman gyaran zuciya akwai na ƙasu kuma wannan ce suke so su cire shi malamin fiqhu zai tsare ka yadda aka ce kayin kayi umirna annaha kuma bizawahir wallahu yatawalla sarair mu an umarce mu mu yi hukunci da abin da ya bayyana abin da ya boyu Allah yake jibantar wannan lamarin ko a to tunda haka ne shi malamin fiqhu nan yake gyara wa mutane shi ya sanya duk da'irar aikin malamin fiqh tana cikin da'irar musulunci akbirni anil islami al islamu an tashhada Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al baita in istata'ta ilayhi sabila wannan shine musulunci amma waɗanda suke a da'irar ihsani malaman tasawwo su kuma suna so su kai ka da'irar ihsani ya take ita an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah kaman ga ka gashi kana ganin shi kuma kai itikadi koda kai baka ganshi ba shi yana ganin ka to da Allah mutumin da yasa ka aiki muqaddara da mutum walillahi almasalul a'la muqaddara da mutum mutumin da yasa ka aiki sai ya tafi da wanda ya sa ka aiki sai ya tsare ka yana kallon ka kana kallon shi wanne za fi wa aiki mai kyau kaga wanda ya tsare ka za fi mai aiki mai kyau to shi sufi yana so ya ɗauko ka ya kawo ka gaban Allah tabaraka wa ta'ala as-sufiyyu ghayatuhu huwa Allah gayar sufi daman shine sadaka da Allah to shi a matsayin shi da Allah ka kaddara wannan sallar ba gaban Allah tabaraka wa ta'ala ba in gaban wani babban mutum ne da kake jin nauyi za ka iya sallah kana waiwai ba za ka iya ba za ka iya sallah kana sata ba za ka iya ba za ka iya sallah kana kallon haramun ba za ka iya ba wannan wani babban mutum ne fa ya sa ka gaba yake kallo ina ya Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine a matsayin da sufaye su kuma aikin su yake a gurin malamin zahiri malamin fiqh ba komai kai sata a cikin sallah zunubinka na sata yana nan sallar ka tana nan bace komai ba saboda ya san gafalarka da Allah tabaraka wa ta'ala shi malamin malamin musulunci malamin fiqh na zahiri kawai abin da yake so abin da aka tsayar da shi a shari'ar nan a tsaye ya tabbatar ka tsare shikenan ya gama da kai amma ana so ka ci gaba da sairi har ka kai inda zaka kai kana bautan Allah kaman ga ka gashi to lokacin da kai kai kana bautan Allah kaman ga ka gashi to shi ya sanya a wannan lokacin ka kai gaya wa anna ila rabbikal muntaha to shi sanya a baya shi mai mai ahalari da mun yayi mana irin wannan maganar yake cewa a lissalati nurun azimu wannan babin da muke maganar shi babi ne da yake magana akan tasawuf dan ya ga ma akwai wasu ababe ga su a gefe na fiqhu amma muradi maqsudi gaya ga baki daya shine wannan zuciyar wal qalbu tilka hiya al muradu fa in safat yasri safa'u lisa'iril a'awaqi shi yasa annabi alaihi salatu wassalamu yake cewa inna fil jasdi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalbu a cikin jiki duk yawan shi da girman shi nan akwai wata irin tsoka wadda bata wuce ka sa baki ka taune ba amma in ta gyaru duk jikin ya gyaru in ta ɓaci duk jikin ya ɓaci to wannan shine zuciya shi sufi yana gyaran zuciya shi kuma kaqihi yana gyaran gabai kawai ya ga dai abinda aka tseda shi a ka'ida ya tafi daidai shikenan menene ka kudurci a cikin zuciya yana bisa wancan kadamin na umirna annahu kuma biz zawahir wallahu yatawalla sarair a sai ce to duka waɗannan a fa huwa asim abubuwan da ya aikata na yin sallah da alhariri jikin shi ko na yin sallah da wani kayan adan zinari tare da shi ko na yin sallah yana sata ko na yin sallah yana kalla abin da aka haramta duk yayi zunubi amma wa salatuhu sahihatun sallashi kuma tana nan ta inganta ita ba ta samu na kaso ba zai sake ba ba zai kabili ba zai ba'adi ba wa man ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alqur'ani sajada ba'da salam sai ce duk mutumin da ya samu ghalab ya samu tudanya karatun shi qira'a shi ta sallah sai ya hada ta da wani kalman da ba qur'ani ba to zai yi sajjada bayan sallama kana karatun alqur'ani ka janyo karatun sai wani abu ya fuzge ka sai ka sanyo wata kalma wadda ba ƙur'anin ba ce, ƙilan ƙilan hadisi ne, ƙilan wasu maganganu ne dai, ka saka a ciki, amma ba da gangan ba, ka samu ghalab. Sai ce, to wannan zai yi sujjada bayan sallama, illa a wa in kanat min al-ƙur'ani fala sujuda alaihi. amma idan wannan kalmar da ya cusa a gurin da ba mahallinta ba, in ta kasance ita ƙur'ani ce, sai ce wannan babu sujjada a kan shi, illa an yi tagayyarar lafuzu, au yafsudal ma'ana, fa yasjuda ba da salami, sai dai ko idan duk da kalmar daga ƙur'ani take, amma da ta shiga ya canza lafazin, ko kuma ya canza ma'anar. sai ce to wannan zai yi sujjada bayan sallama kana karatun sallah sai da mantuwa sai ka jefa wata kalma wadda ba qur'ani ba a cikin karatunka na qur'ani to wannan zaka yi sujjada ba abi amma kana cikin yi sai ka jefa wata kalma wadda qur'ani ce amma ba mahallinta bane ka kawo ta idan bai canza lafazin ba ko bai canza ma'anar ba ba komai amma in ya canza lafazin ko ya canza ma'anar shi ma zaka yi sujjada ba'adi Allah ya sa an fahimci ma'anar kamar na isa fi salati fala sujuda alaihi mutumin da yana sallah sai gengedi ya fusge shi to wannan ba zai yi sujjar rafkanuwa akan shi ba wa in saqula nawmuhu a'ada salata wal wudu'a amma idan ya kai matsayin da ya zama ya wuce gengedi zama kamar ya kai barci to zai sake sallar kuma zai sake har alwallar wato gengedi irin wanda yake warware alwallah to idan ya shiga cikin sallah ya bata sallar kuma ya hada har alwalar ya bata amma irin gengedi wanda baya warware alwala to wannan gengedin baya bata sallah sai dai ko idan ya sanya an bar wani rukuni zamu yi maganar shi a gaba yanzu in ya sanya an bar wani rukuni daga cikin rukunan sallah ma'ana wata farilla daga cikin farillan sallah to wannan kam sai ya zama a za a faɗi hukuncin shi a gaba amma dai in dai ba a yadda komai ba kawai yana cikin sallan ne sai dan gengeda sai yayi maza ya falka ya ci gaba daga inda ya tsaya bai yadda wani farilla daga farillanta ba to wannan babu komai akan shi wa aninul maridi muhtafarun nishi na marar lafiya in yana sallah abun nema magafara ne abun yi wa fatan za a gafarta ne wato ba ana so a halatta maka shi bane ba a ce kawai dan baka da lafiya ka zo kai sallah kana ta nishi a'a idan nishin ya zo ba yanda za a yi ka zo kana sallah kuma saboda kana nishin irin wannan na mara lafiya ya ce wannan abin gafartawa ne wata na hannuhu mutafarun haka irin gyaran murya kaman kana mura kana sallah kana kana gyara muryanka shi ma wannan mutafarun abin nema magafara ne wato za na gafarce amma walil ifhami munkarun amma idan kai gyaran murya ne dan fahimtar da wani wani abu to wannan kam ya zama abin ki wala tabdulu salatu bihi ko da yake baya bata sallah a za mu tsaya anan saboda zarura na ruwan sama da yake saukowa yanzu in ma mun shiga ba za a ji ake cewa ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril aziz